kai sun fi kowa nisa da hakan. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ku mushrikai yanzu kun sanya kulawa da shayar da alhazai ruwa da raya masallaci mai alfarma kamar wanda ya imani da Allah bai shirka ba kuma ya imani da ranar alkiyama ya jihadi da ransa da dukiyarsa don kalmar Allah ta zama ita ce a sama kalmar kafirai ta zama a ƙasa yanzu kun sanya falalarsu ta zama ɗaya a wurin Allah ba za su yi daidai ba har abada a wurin Allah kuma Allah baya datar da waɗanda suka yi zalunci da shirka ko da kuwa suna aikata ayyukan